Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 24 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa 'yan kasar Ukraine na yaƙi domin tabbatar da makomar kasar a daidai lokacin da yake bikin ranar samun 'yancin kai. Ana sa ran Amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman Iran na tsarin ƙudurin farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta shirin nukiliyar Iran. kotun tsarin mulkin kasar thailand ta dakatar da prime minister prayut chan ocha daga kan mukaminsa yayin da take nazarin ko ya kai karshen wa'adinsa na shekaru takwas To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya kungiyar Izala ta yi kira ga hukuma da ta ɗau mataki kan sojojin da suka kashe wani malamin da ya rage masa hanya da zumar sace masa mota. idan kana so ka gudu lokacin da wata masifa ko damuwa ya same ka ina za ka je za ka koma ne zuwa ga jami'in tsaro to idan har jami'in tsaron shi zai maka ta'addanci to ina za ka je wannan yana kara sanya tsoro a cikin zukatan al'umma su kalli jami'an tsaron masu zamanto ba su amince musu ba idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji wata hubbasar da ake yi ta dakile safarar mugan kwayoyi da matasa ke yi daga Najeriya da Nijar zuwa wasu kasashen Larabawa. yadda kasan ana cin to haka kwaya ta zama cikin agadas da ita ce suke shiga alji suke shiga libi suke shiga mali shi yasa muke wayar da kai kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu ilikaya ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa 'yan kasar Ukraine na yaƙi don tabbatar da makomar kasar a daidai lokacin da take bikin ranar samun 'yancin kai watanni shida tun bayan da Rasha ta mamaye ta. Da yake magana a cikin wani jawabi na bidiyo daga dandalin 'yancin kai na Kiev, Zelensky ya ce Ukraine za ta yi yaƙi don kare ƙasarta. har zuwa ƙarshe kuma yayin da za a tabbatar da ƙarshen yakin da zaman lafiya yanzu ukraine na son nasara kuma za mu ɗaga hannuwanmu sau ɗaya tak lokacin da za mu yi murna da nasararmu a duk faɗin ƙasar ukraine dakarun rasha sun karkata akalarsu zuwa donbass bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a tashin farko da suka tunkari kif babban birnin ukraine ana sa ran amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman iran na tsarin kudirin farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta takaita shirin nukiliyar iran a madadin takunkumin da aka ƙaƙaba mata bangaren amurka yana nazarin tsarin da tarayyar turai ta fitar wanda ya fito daga tattaunawar watanni da suka gabata wani babban jami'in gwamnatin biden ya ce yayin da bangarorin ke kusa da kulla yarjejeniya fiye da yadda suka kasance makonni biyu da suka gabata akwai wasu kalubale da ake fuskanta jami'in ya kara da cewa shawarar ta eu bata hada da bukatar iran na cewa amurka ta cire dakarun juyin juya halin musulunci na iran daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da aka ayyana ba ko kuma buƙatar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E to an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda matsalolin tsaro ke ci gaba da addabar ƙasar kuma ake ta samun bara gurbi cikin jami'an tsaro. kamar yadda wani malamin da ya rage hanya ma wasu sojoji suka kuma saka masa da rashin imani ta wajen kashe shi da niyyar sace masa mota wannan al'amari ya janyo bacin rai matuka daga jama'a na baya-bayan nan shine kiran da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna ta yi ta bakin shugabanta na ƙasa sheikh abdullahi balalau na a gaggauta ɗaukar matakin da ya dace kan sojojin saboda ya zama darasi ga sauran bara gurbi nasiru adamu itikaya gare ka Imam Balalawo ya kara da cewa lamarin ya girgiza kungiyar dan irin hanjar da marigayi Shaggwani Aisami ya rasa ransa daga bayanan da ake bayyanawa na rage wani jami'in soja hanya zuwa maji a karamar hukumar Karasuwa da ke jihar Yobe. Malamin na Islama ya jaddada cewa ɗaukar matakin yin adalci ga jinin marigayin shi zai karya lagon masu irin wannan ɗabi'ar ta cin amana. Don haka ba za mu bar wannan ba domin ɗaya ne daga cikin malaman wannan kungiya mai albarka ɗaya ne daga cikin masu da'awa za mu iya tsayawar mu mu tabbatar da cewa sai an yi hukunci ga waɗannan sojoji da suka yi ta'addanci akan wannan malami kuma da wannan nake ƙara kira dole gwamnati ta da sanarwa akan suwa suka yi mana ta'addanci akan sheikh ja'far da sheikh albani domin idan ba a fitar da wannan ba har yanzu muna bin gwamnati bashi akan irin abubuwan da ya faru a baya kuma mun sa ido mu ga me za a yi da wayannan domin hukunta su zai zama gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah idan za a bari ba a hukunta ba ana bude kofar cewa mutane su dauki dokoki a hannunsu ba mu so a kai ga haka don haka lalle wannan ba za mu amince ba mun yi Allah wadai da su da duk waɗanda suka shiryo Allah kaɗai ya san su wane ne suka sanya su yin wannan aiki ko kuma suwa suke wa aiki ko suwa suke wakilta. A nan Sheikh Balalau ya nuna takaicin yadda wake ɗaya ke neman ɓata miya a tsakanin jami'an soja waɗanda aka sani da aikin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Yana nuna rashin aminci idan kana so ka gudu lokacin da wata masifa ko damuwa ya same ka ina za je za koma ne zuwa ga jami'in tsaro to idan har jami'in tsaron shi zai maka ta'addanci to ina zaka je wannan yana ƙara sanya tsoro a cikin zukatan al'umma su kalli jami'an tsaron masu zamanto ba su amince musu ba idan har jami'an tsaro zai iya wannan ta'addanci hukumar sojojin najeriya ta tsaya ta yi hukunci hukuncin kuma ba a ɓoye ba a fili a yi musu irin hukuncin da ya kamata a yi idan an yi wannan darajar hukumar sojoji zai dawo darajar jagorancin kasa zai dawo amma idan aka ba abin a haka ba a yi hukunci ba to kaga kenan an ba da kofar cewa duk wanda ya yi ta'addanci ko wane ne zai sha lafiya ya kwana lafiya ina bude kofar ci gaba da yin fitina a ƙasa allah ya sauke marigayi shaggoni isami na gabatar da wa'azi da tallafa zaman lafiya a yankin da ke farfadowa daga illar boko haram lokacin da dan sandan ka ya zama lalatacce sojan ka ya zama lalatacce alƙalin ka ya zama lalatacce me za ka yi duk malaman garin za su taru malaman kasar da su taru su ce kaza su ce kaza iyakacin su faɗa ne ko mata su ta gana maza ta nan ma muryar malamin ne a wata nasiha da ya gabatar kan yadda lamuran tsaro da tattalin arziki suka taɓarɓare a najeriya nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya. A gaida Nasiru, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. Sama da rumfunan zaɓe 26 ne aka buɗe a faɗin ƙasar Angola a yau Laraba. yayin da 'yan kasar ke zaben sabbin shugabannin siyasa ciki har da shugaban kasar a karan farko jam'iyya mai mulki na fuskantar babban kalubale daga 'yan adawa domin samun nasara da kafa gwamnati ta gaba an buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar angola domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da za su jagoranci ƙasar na tsawon shekaru biyar masu zuwa akalla 'yan angola miliyan sha hudu ne suka yi rajistan kada kuri'a wannan zaben masu lura da al'amuran siyasa sun ce fafatawa ce mai tsanani tsakanin shugaba mai ci joa lorenzo da na jam'iyyar people's movement for the liberation of angola mpla da kuma ɗan takarar ɓangaren adawa adalberto costa jr na jam'iyyar national union haka kuma akwai kujeru 220 na majalisar dokoki da za a fafata masu kada kuri'a a angola za su zaɓi tsakanin ci gaba da mulkin jam'iyya ɗaya ko kuma zaben sabon shugaban ƙasa daga 'yan adawa da zai kafa gwamnati ta gaba jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta tabbatar da bullar cutar ebola mai saurin kisa makonni kaɗan bayan sanar da kawo ƙarshen barkewar cutar a baya jami'an kiwon lafiya daga beni drc sun tabbatar da bullar cutar ebola 'yan makonni bayan da ta ce kasar ta kubuta daga cutar hukumomi sun ce samfurin da aka ɗauka daga wata mata mai shekaru 46 da ta kamu a makon da ya gabata ya dawo ɗauke da cutar cibiyar nazarin harkokin kiwon lafiyar jama'a ta ƙasar fitaccen shari'a na darar gano mutum 160 da suka yi mu'amala da matar ciki har da ma'aikatan lafiya guda 60. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Nijar muka nufa inda ake ƙoƙarin ɗaukar wani mataki na dakile safarar muggan ƙwayoyi daga Najeriya da Nijar zuwa cikin wasu ƙasashen larabawa ta wajen amfani da wasu matasa a Nijar. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. kusan ba a wuce wata ɗaya ba tare da a yi nasarar ka masu fataucin miyagun kwayoyi waɗanda yawancinsu matasa ne saboda yadda suke samun kuɗi cikin sauki yanzu haka dai babu wani yanki na jihar agadas da ba a fataucin miyagun kwayoyi ta cikin sa domin wucewa zuwa ƙasashe makwabta irin su libya da algeria gumar ibrahim mamba a majalisar matasa ta jihar agadas muna ganin illa abin da ke kawo ga yan uwan matasa mu da kan matasa bisa kan shaye-shaye da suke saboda agadas ta zama abin da ta zama yanzu agadas ta kai ga wurin da zamne ake mutane mutane na talla kwaya ga hannuwansu duk inda matasa suke zamane safe da marice muna sensibilizan matasa saboda daga saidawa ne akoma ana sha yau wa'anda ka shaye shaye kuma suka koma ga suna fita suna tayya suna shigowa da kwaya wa'anda kwaya cikin agar cikin zamani ake ana shiga da ita tana fita yadda kasan ana cin to haka kwaya ta zama cikin agar da ita ce suke shiga alji suke shiga libi suke shiga mali shi yasa muke wayar da kai wayar da kan ya shafi matasa maza da mata sai dai abin tayar da hankali shine shigar da mata suka yi cikin safarar miyagun kwayoyi idris muhammad yana daga cikin masu wayar da kan matasa babban tashin hankalin mu shine na yadda mata suka shiga fataucin kwayoyi saboda haka ne ma muke so mu yi kokarin karkato da hankalinsu ta bangaren wayar musu da kanuwa domin su bar wannan mummunar tabi'a ta fataucin kwayoyi dan shine maka ga yawancin samarin ma wanda suke aiki a da yanzu sun bar aiki in an je wajen gwajin lafiyar ka aka gano da kana shaye-shaye sai a fidda ka wannan aiki saboda zaka iya kawo ma ma'aikata ko kuma inda kake aiki cikas shi yasa muka ɗauki wannan hanyar ta wayar da kanuwan su matasa. Shigar mata dai cikin wannan harkar ta shaye-shaye ya tayar da hankulan iyaye mata. Azara Alitan wata uwa. Lalle wannan harkar shaye-shaye a nan jihar Agadas ya za abu ne wanda shike yana hana mana mu uwaye yana hana mu kwana tun da mu muke gani yau suna lalacewa sun shiga wata hanya wadda baka san inda zaka uwa ba gare su. Da mazan da matan duka abu ne wanda shike sai dai mu ce cir Allah wadda da shi kamarin abin ya sayi hukumomin jihar agadis tashi haikan don ganin sun hana fatocin miyagun kwayoyi a jihar duba da cewa miyagun kwayoyi na daga cikin abin da ke kara haifar da matsalar rashin tsaro magajiman mandada gwamnan jihar agadis kenan ya kamata mu tashi tsaye mu bar barci mu kama musu da ba da labaru mu kama musu yadda za su yi su cika aikin wannan nasu da kyau don saboda wannan fatauci ne ake kuɗi wasu suke samu a kan shi muddin ku suna samun kuɗi a kan shi duk abin da zai iya faruwa ba su iya bari kun ga suna iya kashewa da su samu kuɗin nan kuma duk inda ake fatocin muyagun kwayoyi kenan akwai makamai na kare wannan fatocin kuma makaman nan banda kare wannan fatocin ana yi amfani da su bisa wasu abubuwa sai a yi da su kenan bai kamata ba mu yi barci wannan ba aiki bane kadai na polis aiki ne na mu duka aiki ne na gwamnati aiki ne na al'umma da duka wanda zai iya kawo goyon bayan shi dan a yi wannan aiki jihar agadas dai ta zama ta hanyar da masu fatocin miyagun kwayoyi ke ratsawa da nufin zuwa kasashe makwabta irin su algeria da libya ko a wannan watan sai da hukumar da ke yaki da fatocin miyagun kwayoyi ita ta ce ta yi nasarar kawo mutane kusan 400 tare da miyagun kwayoyi masu yawa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To gaida Hamid, a Najeriya ma an samu wani ci gaba a yaƙi da safarar mugan kwayoyi bayan damƙe wani sarki sukutum. A biyo mu a shirin mu na dare a ji cikakken rahoton. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma ana iya sauraron mu ko da yaushe a shafukanmu na hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A kashi na ƙarshe na bayanai da muka ɗauko kan ƙungiyar AFTA wato Almajiri Vocational Training Association mai taimaka almajirai da koyar da sana'o'i a yankin arewa maso yamma shugaban kungiyar barista ilyasu ibrahim khalil ya ce hatta gardawa ma kan amfana da tallafin ba sai lalle yara ƙanana almajirai ba hakanan sakataren kungiyar sheikh muhammad kabir bomo ya ce akwai almajirai da dama da suka yi fice a yankin arewa don haka tallafa musu babbar hanya ce ta raya al'umma arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwan Farko ga barista Ibrahim Khalil. Ba irin kolo tutsa da sauran ba ba, a gardi wanda ya kai wani shekaru na balaga ya fara zama mutum wanda ba zai iya yawo gararan ba kamar yadda yaran nan ke yawo cikin gari suna zuwa gidanka su shiga suna neman sadaka ba. to duk wanda ya kai wannan matsayin abin ba za ka ga mu dan shekara goma sha biyar ko ishirin a gidanka ba yana cewa allazi wahidin to duk wa'annan yara ne wa'anda yake wasu sun sauke qur'ani wasu ma za ka ga suna da hadda za ka ga suna da hadda na wani luna na qur'ani din ko hadda abin nan izifi hamsin wasu sun yi hadda talatin wasu sun yi hadda ishirin to wa'annan su ne ake cewa gardi wasu na nan ciki kuma suna kula da ƙananan saboda haka idan ka raya wa'annan gardawan ba abin da za su yi su tura wai cewa kanana su je su bara za ka ga sukar dawon dama mafi yawa abin da aka lura tunda su ba su iya zuwa bara saboda haka dole karamin yaro ya je ya bara ya je ya kawo musu. Wani irin haɗin kai kuke samu daga malaman tsangaya wajen wannan aikin naku? Malaman tsangaya suna da mutane ne waɗanda suke son ci gaba. Duk abin da ka kawo musu wanda suka san na ci gaba ne, wallahi za ga suna shirye da su karɓe shi. amma matsalan da suke samu shine duk lokacin da aka yi yunkuri ko aka ce gwamnati ta yi yunkuri za ta taimaka ko kuma aka samu wasu kungiyoyi za su taimaka musu sai ka ga abun bai tabbata duk yunkurin da ake kullum sai ga an ce yau za a yi musu wani abu sai ka ji shiru gobe za a yi musu wani abu sai ka ji shiru amma wallahi in ka ga kungiyoyi kala kala da malaman da suke da su sai abun ya baka mamaki kuma duk wanda ya kafa kungiya ya kafa kungiya ne dai ya taimaki kanshi ya taimaki al'umma to amma ba samun goyon ba ba samun taimako da gwamnati gwamnati ma tana ganin kokari take tana ganin za ta iya rushe almajirshi almajirshi kuma ba zai rushe ba za ka iya rushe bara amma ba za ka iya hana karatun ƙur'ani ba abinda ko ba za ka iya hana shi ba dole ka zo ka duba ka gaya za a ka gyara shi dan a tafi tare barista Khalil shin waɗannan irin ayyuka na kungiyoyin na wajen taimakon nan kuna buƙatar kuɗi da kayan aiki shin ku a aljifanku ke wannan abun ne ko kuna samun gudunmawa daga wasu kungiyoyi to alhamdulillahi muna yi daga aljihunmu kuma akwai wasu mutane masu kirki waɗanda suke ta tunanin su taimaka wa almajiran nan suke ganin dama sun fi son su ga ta wani hanya ba wanda za ka je ka ba wani ya sa aljihun shi ba sun fi so su ga sun kawo kayan aiki gudunmo kayan aiki wani sa'i su kawo gudunmo abinci wani sa'i su kawo akwai wa'anda yanzu teloli da suka ce su yanzu sun shirya idan kuka kawo almajiran ku duk wa'anda kuke son ku koyar da su koyon sana'a dinki za mu koyar da su kyauta akwai direbobin mota da muka je muka same su suka ce su sun shirya suna redi duk garda wanda kuke da su almajirai za ku koya musu wannan sana'a ta tukin mota ku kawo musu zami to haka dai ake tuturawa in Allah ya da kuma muna jin cewa akwai manyan mutane masu mana fatan alheri wanda muna mun tabbatar za su neme mu kuma za su neme za su bada taimakon da ya kamata har gwamnati ma mun san za ta bada wani taimako wato na kun karrama ita uwar gidan gwamnan jihar Kebbi ya Aisha Ciko gudu saboda ita ma tana yin irin waɗannan ayyuka wato ya nuna za ku ci gaba da irin wannan gano masu irin wannan taimakon ku ci gaba da ba su kwarin gwiwa kenan duk wanda muka san yana wannan ko ta hanyar kungiya ko kuma ta hanyar kai kadai gayya yawa da manya-manyan mutane suna nan manya-manyan waɗanda in aka faɗa maka sunayen sai kai mamaki suna ba da gudunmuwarsu wani sa'i kawai za su bada ne kamar yadda ta ce muka wani suna badawa da hannun dama ba su hannun hagu ya sani saboda haka za mu ci gaba da zakulo su manya-manyan mutane kai har shugaban ƙasa da matan shi da wasu manya-manyan mutane 'yan siyasa wanda mun san abubuwan da suke wa almajirai suke kuma kokari suke ganin cewa barace-baracen na a bari in Allah ya za mu ci gaba da karrama su da fito da su jama'a su gane ga abin da suke taimakawa al'umma in Allah ya za mu ci gaba da yin wannan abu. Mun gode barista kale sai wani lokaci in mun samu dama don wata zantawar. Yanzu ga sakataren kungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da bayanai kan nasarorin da almajirai kan cimma a rayuwa. Kamar da na gaya ba muna koyar da sana'a ne. Almajiri ya dogara da kansa wajen abin da ya shafi sana'an koyan ɗinkin keke na hannu wato keke a kafaɗa tela ba kenan sannan na kafa taka-taka zuwa na wuta da ake amfani da shi yanzu sannan kuma sana'ar noma kasan yana ɗaya daga cikin abin da aka taso daga gada iyaye da kakanni musamman a jihar arewa noma da kiwo sannan abin da ya shafi faci na tayan mota wato organizer kenan shi ma muna koyar da shi domin almajiri ya dogara da kansa idan ya zo ya bude za a dan samu mutum daya biyu haka wanda suka kawo fati dan samu abu na halal nashi wanda zai biya bukatun gidan shi ya ci ya sha ya dinka sutura ya zauna ya addu'a Allah ya ansa saboda abu ne da ya amfani da karfin sa na larabawa suna cewa in tafa'atul quwwatika litahsili e eh, ko kai amfani da karfin ka don ka biya bukatun kanka su wannan yana daga ciki sannan kuma abin da ya shafi sana'ar tuki na bus ko na taxi ko na trailer dukkan mun ɗauki wannan a matsayin sana'a ne kamar akwai wani wanda in ka lura da mamman shata katsina ya masa waka direba ne da muka bincika sai muka da almajiri ne asalinsa ka bibi maulanmu almarhum sheikh mal isa karabi da irin shaharar da yi da arziki in ka duba almajiri ne a jikin gidansa yanzu haka akwai gidaje 60 daidai adadin hizifin alkur'ani kowanne wanda yake gidan mahaddacin alkur'ani ne idan daga cikin 'ya'yansa ba wanda ya haddace alkur'ani shine gidan yanzu to za su bar gidan amma in a cikin 'ya'yansa akwai mahaddacin alkur'ani za su ci gaba da zama a gidan kuma abin da ake bukata kullum rana ka karanta izufi daya a gidajen nan an karanta izufi ɗaya an karanta izu sittin na alkur'ani a rana a gidan halifa malam isa karabiyu an sauka alkur'ani izu sittin ta ishi dafa'i da jalabi wa najeriya kuma bayan wannan a masallaci za a zo akwai masu kama musaffa kama na musaffa kowa aka zo kamun shi zai zo ya wannan karatun ya tafi saboda alkur'ani Sheikh Muhammad kabiru wannan aiki da kuke yi sufaye ne kawai kuke so su shiga ko kuma duk sauran yan uwa ma za su yi zuwa ai da musulmi da krista kowa ya san matsayin tausayi mu alkur'ani yana gaya mana cewa idan ka taimaki mai neman taimako Allah zai taimake ka ya nan maka har ma gobe kiyama ka ce ina ma da ka ba da abin da ya fi haka saboda haka musulmi ya san matsayin ihsani shine islam iman ihsan hakanan kirista ma ya san matsayin taimako kuma a kiristocin akwai masu zuciya masu tausayi wanda suke taimakawa kuma suna ba mu taimakon a yanzu haka wanda muna fatan duk wanda ba da taimakon shi zamu isar da shi ga yadda ake bukata wa almajirai su samu abin da su dogara da kansu da fatan kowa Allah ya saka mu da alkhairi zuwa yanzu almajirai nawa suka amfana daga wannan kungiyar gaskiya kamar yadda na faɗi ma a bangare na mutum biyu da kusan hamsin a matsayina na sakatare na ƙasa a matsayin shi babban ma'aji ga shi mala haya rafin guza akwai kusan mutum ɗari a ƙarƙashin sa wanda suka amfana sun kuma yi rajista sannan a matsayin shi national coordinator barista shi ma akwai ta ɓangaren shi wajen kusan mutum ɗari biyu ina ganin idan haɗa lissafin za ga kusan wajen mutum 700 sun fara amfana wanda kuma an fara ne saboda ran da aka kaddamar din akwai wanda suka bada ba muna sauraron ya shigo idan ya shigo kuma za a ƙara numbers din domin za a kira mutanen da suka rajista masu son tallafi a basu wanda kuma suke son a koyar da su sana'a mu nemo wanda suka iya koyar da wannan sana'a su koyar da su idan sun kware shi kenan sai a yaye su me son shiga wannan tafiyar ko me son amfana da ku ya zai same ku ne zai same mu adireshin makarantar can kaduna state science academy da ke nan unguwar rimi number 10 opinoyi road unguwar rimi kaduna insha Allah. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na almajirai a cikin shirin arewa a yau ku biyo mu wani makon da wani sabon shirin full da yardar Allah a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na sura da maili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala sai fa ku himmatu To gaishe ka Nasiru yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga baban gida IPP tare da Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Alhaji Muktar Giyawa da Faruku Mahe daga jihar Sokoto. Suka ce hakika taron muhawara da ke gudana tsakanin gwamnatin Chadi da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da na fararen hula. Hakan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Muna fatan Allah ya sa taron ba taron shan shayi bane domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. rayuwa. Sakonmu na gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da masar. Ya ce idan giwaye biyu suna fada a cikin daji, to ciyayi ne ke shan ɗan karen azaba. Yana da kyau ƙungiyar malamai ta asu da gwamnatin Najeriya su gaggauta kawo ƙarshen wannan dogon yajin aikin. Sakon Mahmud Salihu ƙauren na moda ya ce mawuyacin halin da sufurin jiragen sama ke ciki a Najeriya muna iya cewa sakacin gwamnatin tarayya ne. Kasancewar bai kamata gwamnati ta zira ido kamfanin jiragen na gallaza matafiya ba. Ya kamata gwamnati ta zauna da su don lalubo hanyoyin magance matsalolin da kamfano ke korafi a kansu. Sakon Angwa Tukur ya ce cika watanni shida da yakin da Rasha ke yi da Ukraine abin da damuwa ne da kaduwa ga al'ummar duniya ganin irin yadda ake samun hauhawar farashin kayan masarufi irin su alkama muna kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ƙara ƙaimi na ganin an cimma ƙarshen wannan rikicin na rasha da ukraine Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce ina kira ga gwamnati da rundunar sojin Najeriya da su rika bincike akan halaye da ɗabi'un matasan da ake ɗauka aikin soji. Kasancewar waɗanda suka aikata kisa a akan Sheikh Aisami da dai sauran fararen hula da ganganni ba su da ɗabi'a da halaye masu kyau. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To gaishe ki Zahara kafin mu karkare ga Hanifa ta sake dawowa da labarai amma a takaice. A takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau laraba cewa 'yan kasar Ukraine na yaƙi don tabbatar da makomar kasar a daidai lokacin da take bikin ranar samun 'yancin kai watanni shida tun bayan da rasha ta mamaye ta da yake magana a cikin wani jawabi na bidiyo daga dandalin 'yancin kai na kiev zelensky ya ce ukraine za ta yi yaƙi don kare ƙasarta har zuwa ƙarshe kuma yayin da za a tabbatar da ƙarshen yaƙin da zaman lafiya yanzu ukraine na son nasara kuma za mu ɗaga mu sau ɗaya tak a lokacin da za mu yi murna da nasarar mu a duk faɗin ƙasar ukraine ana sa ran amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman iran na tsarin kudirin farfado da yarjejeniyar kasa da kasa da ta takaita shirin nukiliyar iran a madadin takunkumin da aka kakaba mata bangaren amurka yana nazarin tsarin da tarayyar turai ta fitar wanda ya fito daga tattaunawar watanni da suka gabata wani babban jami'in gwamnatin biden ya ce yayin da bangarorin ke kusa da kulla yarjejeniya fiye da yadda suka kasance makonni biyu da suka gabata akwai wasu kalubale da ake fuskanta kotun tsarin mulkin kasar thailand ta dakatar da prime minister prayut chan ocha daga kan mukaminsa yayin da take nazarin ko ya kai ƙarshen wa'adinsa na shekaru takwas a ranar laraba kotun ta kai ga cimma wannan matsaya bayan da jam'iyyun adawa suka gabatar da korafin cewa Prayut wanda ya karbi shugabancin kasar a shekarar 2014 ta hanyar juyin mulki ya kammala wa'adinsa a ofis. Za a naɗa firaministan riƙon ƙwarya har sai kotu ta yanke hukunci kan shari'ar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci wani shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin kuma da shi kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam.